daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, da kuma 16. A birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauran tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu auren magana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na hantsi inda za ku ji yadda wata kungiya daga saudiya ta tallafa wa masu fama da ciwon ido da tiyata muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi wanda saliu garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana mahmud lalo ne ke jagorantar shirin tare da ladan ibrahim ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya a yanzu masu aure assalamu shugaban amurka donald trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar china ya koma bakin aikinsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin amurka ya durkusar da kamfanin dama amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin zte ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi amurka ta ɗauki wannan matakin ne a kan kamfanin na zte bayan an kama kamfanin kirikiri yana amfani da fasahar amurka wajen garwayawa da nata fasahar tana sayarwa kasashen da amurka ta sawa takunkumin kasuwanci wato kasashe irin su koriya ta arewa da iran ma'aikatar cinikayya ta yanke damar da kamfanin ta zte take da shi ne ga fasahar amurka har sai zuwa shekarar 2020 wanda wannan ya tilasta kamfanin rufe masana'antar da ke shenzhen jamia a kasar afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da 'yan kunar bakin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke nan gahar a gabashin kasar a jiya lahadi kuma suka kashe mutane goma sha biyu yayin da suka jima arba'in da biyu rauni mai magana da yawon gwamnatin kasar ya shaidawa murya amurka cewa harin na babban headquarter jalalabad ya faro ne da kunar bakin wake da aka yi cikin wata karamin mota a kofar shiga ma'aikatar kuɗin da ke lardin atautullah kogeni ya ce fashewar wani abu mai karan gaske ya baiwa 'yan kunar bakin waken su takwas damar shiga cikin harabar ginin daga bisani sai dai nan da nan jami'an tsaron kasar ta afghanistan suka buɗe ma maharan wuta kuma suka yi nasarar kashe su bayan an ɗan jima suna buɗe wa juna wuta kogeni ya ce jami'an asibiti sun ce 'yan sanda da farar hula na cikin waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ji rauni 'yan sanda a ƙasar indonesia sun ce an samu fashewar bom a hedkwatar 'yan sanda a surabaya kamar yadda hoton bidiyo ya nuna harin da aka kai yau litini da alama wasu mutane guda biyu ne akan babur suka kai wannan harin nan da nan ba a samu bayanin yawan waɗanda suka jikkata ba to amma wannan harin ya auku ne kwana ɗaya bayan da iyalin wasu wato maharin ƙunar bakin wake guda shida ciki har da yara suka auna coci guda uku a surbayyan suka kashe mutane goma sha uku da ta mutum arba'in da ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc paris ta zama wata babban birnin da ke cikin wani sabon haɗari domin ko yanzu haka tana makokin tabi'o'in 'yan ta'adda a ƙasar, wanda aka haifa a cecen amma ya zama bafaranshe wanda ya tunkari mutane da wuka inda ya kashe mutum guda kane ji ma hudu rauni dama dai wannan dan taliki yana cikin jerin 'yan ta'addan da aka sawa ido to sai dai kokarinsa na ya kai hari a rana asabar ya nuna asali irin babban kalubalen tsaron da kasar ta faransa ke fuskanta game da 'yan ta'adda in ji jami'an kasar ta faransa yanzu haka dai mutane sama da ɗari 2,600 ne ke da ake tuhuma cewa 'yan ta'adda ne suke cikin jerin mutanen da ake sawa ido to sai dai kuma ba za a iya samun zarafin sa musu ido gaba ɗayansu ba wani masani harkokin ta'addanci oliver guita ya ce wannan shine karo na goma sha biyu da maharan suka yi nasarar kai hari a faransa tun daga shekarar dubu biyu da goma sha uku kuma wannan na kwana-kwanan ne shine hari na biyu da 'yan ta'adda suka yi nasara a cikin wannan shekarar da muke ciki mutane sama da arba'in ne suka mutu a arewacin indiya sakamakon wata guguwa mai cike da kura da ruwan sama mai karfin gaske da ya zo tare da tsawa tsawon da ya zo haɗe da iska mai karfin gaske da yake tafiyan kilomita 70 cikin sa'a guda ya auka wannan yankin a jiya lahadi wanda ya dalilin rushewar gidaje tare da tumbuke itatuwa da kayan da itatuwan samar da hasken wutar lantarki a wuraren da suka haɗa da uttar pradesh adra pradesh har zuwa kudancin bengal da kuma yankin delhi a babban birnin kasar ko new delhi iska ne mai tafiyan kilomita 100 a cikin sa'a guda ya tilasta aka karkatar da tafiyar jiragen sama har saba'in kuma ya tilasta kulle babban filin jirgin saman kasa da kasa na indira gandhi har na tsawon sa'o'i biyu in ji jami'an aikin gaggawa tun da farkon wannan watan an samu kwatankwacin irin wannan bala'in wanda ya dalilin mutuwar mutane a ƙalla sama da 150 kana kusan 200 suka samu rauni iri daban-daban a jihohi biyar yayin da hakan ya yayin da hakan ya tilasta aka rufe makarantu da dama a wasu gundumomi wannan tsawar da iskan mai karfin gaske abu ne da ba taba ganin irinsa ba a india musamman irin wannan yanayin shekarar da ake ciki halin yanzu nan. Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wata kungiya mai ba da agaji a fannin kiwon lafiya daga Saudiya tare da haɗin gwiwar wata takwarata ta Najeriya sun gudanar da wani aikin tiyata ga masu fama da ciwon ido a Maiduguri babban birnin jihar Borno. daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan shiri har da mutanen da ke gudun hijira sanadiyar rikicin boko haram daga maiduguri ga rahoton da haruna da biyu ya aiko mana wani kungiyar kasar saudi arabia na ke da tallafi ga marasa karfi a najeriya da ake kira international islamic relief organization sun haɗa gwiwa da kungiyar na likitoci da ake kira smile healthcare don tallafa mutanen da suka samu matsalan idanu a jihar borno musamman ma 'yan gudun hijira ƙungiyoyin da na gudanar da wannan aikin ido ne kyauta ga al'umman da ke faɗin jihar borno wajen wanke masu idanu da ba su magani ko ma yin aiki a idanun waɗanda suka fama da matsalar idanun na dai zaga asibitin idanu da ke cikin garin maiduguri inda ake gudanar da wannan aiki ga al'umman da ke faɗin wannan jiha na kuma zanta da wasu daga cikin su wanda na samu an riga da an yi masu wannan aiki yawa ya jiki mama da sauki shi na ga maki aiki a ido ko mama ai mun aiki eh yo aka maki aiki yanzu ne ma amma yanzu ya ido da soki ba ta gani sosai a lokacin eh bana gani sosai shine za ka kawo ki aka yi maki aiki mm, Abdullahi ya sa mini ido ɗaya ne ko ido biyu ne ido ɗaya eh tun yaushe so mai maki eh oh, ido da <laughs> fa ya daɗe ko mm. eh mama kamar shekarun ki zai kai nawa tabbas <laughs> Allah ta sarki ya ji goma komawa? ya ji jima za ki kai irin saba'in ko tamanin goma ba eh haka eh daga wani gari kika zo abia state o oh, daga abia oh, enugu enugu mm. me sunan ki mama paulina Efolina ko mm. to Allah ya taimaka mama Allah ya da lafiya amin yawa ya sunan ki mama Hassan Musa daga ina kika zo Umarari daga Umarari ko eh eh, eh gashi na gani miki aiki a ido ko to yayi kyau yayi kyau kike miki wannan aiki yanzu yanzu na kai za ka yi miki ko Eh yanzu za ka yi min an karbi wani abu hannunki ne kaman kuɗi? Ba karba ba. Ba karbi kuɗi ba ko? Eh, Kyauta aka yi maki? Eh. Tun shekara nawa kina fama da ciwon ido mama? Wallahi abin ne ga shi ne ba za a ce ba sai Allah su mata. Yanzu ya kike ji? Mm, sai dai kai kai kai kai kai kai haka din nan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. To Allah ƙara lafiya. Amin amin mun gode. Allah ba ki lafiya. Mun gode. Sannu ba. Dr. Abba Sale dai shine jagoran kungiyar na National Healthcare Foundation wanda kuma suka yi haɗin gwiwa da wannan kungiya na ƙasar Saudi Arabia da ake kira International Islamic Relief Organization. kenan ga kuma karin haske da yamin game da yadda aikin nasu ke gudana wato muna duba ne wanda za a iya yi musu aikin ido don saboda su kuma gani ana eh, muna yi musu aikin ido kamar yadda yanzu kake gani yana faruwa a cikin tiyatar mu sa'annan kuma kamar yadda wanda kuma muna gani za a yi na ba da magani ne ba na aiki bane za mu ba su magani sa'annan kuma masu matsala na gani mukan ba su tabaru haka da sauran so duka muna yi tare ga baki daya su kai magana karban mutane no kuke so ku taimaka wajen ba su waɗannan magunguna ko kuma ba su tabarun amfani da shi wato yadda muka kai daidai da mun yi tunanin za mu taimaka mutane kamar dubu biyar to amma da muka zo sai muka ga yadda ainihin mutane suka yi dandazo yadda suka ji labari da sauransu sai muka yanzu yanzu kusan mun duba kusan mutane sun kai dubu goma sai da muka gama da da camps tukunna muka zo nan ai hospital kuma ita to sai na kuke samun kudaden da kuke gudanar da wannan ayyuka wallahi kudaden da dai muke samu da ikon Allah dai Allah ya sa akwai mutane masu tausayi daga cikin manyan attajirai da kuma sauran mutane haka sannan kuma ita kungiyar ah, ita kungiyar International Islamic ah, Relief Organization gaskiya ita ta tallafa wajen wajen bada ainihin ah, gudunma kusan kashi 75 biyar su suka bayar mu kuma muka taimaka musu da kaman kashi ashirin da biyar na kashe wajen wannan ayyuka a gaskiya mu yanzu a karan kanmu a wajen mu mun kashe sama da miliyan biyar daga Smile Care Foundation budget din da muke duba sun kashe sama da miliyan ashirin kuma har yanzu ana cikin yin aikin Dr. Falmata Abba Kyari dai ita ce shugabar wannan asibiti wadda kuma na tambaye ta ko menene gudunmawa da suke bada wajen tallafa irin waɗannan mutane gudunmawa da muka yi musu shine mu ba su wurin da za a rike waɗannan wanda za a buɗe musu idanun wurin kamar kamar wurin kwanciya da kuma inda za a musu aiki din sannan kuma mun ba su kaɗan daga cikin ma'aikatanmu wanda suka za su taimaka musu wajen ganin wa idanun waɗanda ya cancanta a musu wannan aiki waɗannan ƙungiyoyi dai sun kwashe fiye da kwanaki goma ne suna wannan aikin buɗe idanu ga al'ummar jihar borno musamman ma 'yan gudun hijira haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ya ubangiji sarkin baiwa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo nan na cewa karfe uku dare ne da minti sha ɗaya kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka sarkin bole malala yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe yanzu ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu barka da sake saduwa a filin da rashin ta yi da ni Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Har yanzu muna tare da bakonmu kwamishinan kasuwanci da cinikayya na jihar Kano Alhaji Ahmed Rufa'i. Makon jiya ya so mai mana bayani akan dokokin ƙasa dangane da yadda 'yan China suka shiga kasuwar kantin kwari. Ga yadda wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya ci gaba da firar tare da bakonmu. Wai gwamnatin Kano misali ran karɗe ta tinkari misali hukumomin China musamman ofishin jakadanci game da wannan matsaloli da suka dabaibaye sha'anin kasuwanci a Kano kuma idan haka ne eh, ya tattauna ku ta kasance. alhamdulillah muna da al'amura da haɗin gwiwa tsakanin mu da na hudu jakadanci tsakanin jihar kano da wannan ambasi na ƙasar china akwai iyakoki na irin magana da ake yi mun dai jan ido akan duk wanda suke nan cewa su rika bin ka'idoji mun tabbatar da mu kuma za mu ci gaba da kare mutuncinsu haƙoƙi biyu ne su in sun shigo za mu kare masu mutuncinsu iya ikonmu amma su kuma sai sun kare mana namu ta bin dokokinmu na ƙasarmu da kuma musamman banda dokokin kasar ma da al'adar mu ta wannan kasar dan akwai lokacin da suka yi dan fita irin shiga ba su kadai ba waɗanda suke irin shiga ta mutum ta gaggajeren wando ko da sauran al'amura sai da muka dan faɗa cewa su rika kiyaye irin sutura da za su fita da cikin mutane saboda ba zai yi ana cikin kasuwa ba su a can ƙasar su ba komai sai mutum ya fita da gajeren wando ma ya shiga cikin kasuwa amma mu a ƙasar mu akwai ka'idoji saboda haka gwamnati ta yana magana da eh, ofis na jakadanci Eh, amma akwai iyakokin maganganun da ake yi muna sa ido kamar yadda muka ja hankalinsu dokoki a ko'ina a kowace ƙasa 'yan najeriya suna ƙasar china sun karya mata dokokinta da dama waɗansu suna ingila suna karya dokoki waɗansu suna amurka sun karya dokoki da sauran irin waɗansu saboda haka kullum ba a rasa al'amuran da kullum sai an je an zo shi yasa mu jami'anmu na immigration kullum su ne hukumar da nake faɗa kullum masu kula da shige da fice na al'umma kullum irin visa din da aka ba mutane muna magana da su idan sun ba wani visa da zai zo nan ya shiga kasuwa ko ya zo ya dauki aikin da za a shi na ya rika yin aiki ko ya zo irin waɗannan duk suna sanar da mu sannan da zarar mun samu wanda muka ga fara wani abu da bai kamata ya fara ba mun samu waɗansu da suke aiki sai suke waɗansu 'yan dabaru idan suka zo suna aiki tunda an yadda har kusan wata uku mutum ya zo da eh, visa ta ziyara to sai su zo su yi aiki na kaɗan da ƙasa da wata uku sai su koma kaga aikin na ɗan najeriya zai iya yi su kuma sun zo sun yi shi sai su sake shiga jirgi su koma bayan ɗan uh, lokaci kaɗan sai su sake samun visa su sake dawowa sai su sake ci gaba da aikin da dan najeriya zai iya samu musamman ba kano zai iya samu irin wannan duk da mun samu sai mu je mu sanar sai a duba wancan lokacin ya zo ya yi kwana tamanin da kaza gashi kuma yanzu an sake bashi visa a can shi yasa kullum muke magana na hukuma kuma shugaban kasa ya sa a sa ido akan wannan irin wanda ake ba su visa ta zuwa ta ziyara alhali zuwa suke su yi sana'a ko su yi aiki kuma wanda duk ya zo yi wannan aiki ba akan ka'ida ba in ya bi ka'ida kamar yanzu ina da kamfani na yin wani abu wanda ina buƙatar ɗan wani birnin san ko birnin indiya ko birnin amurka ko wani guri daga duniya muna buƙatar wanda yake ƙwararre ne zai zo mana wannan aikin to akwai ƙa'ida ta hukuma za mu rubuta muna son ƙwararre iri kaza daga ƙasa kaza zai shigo akan wannan ƙa'ida ya zo ya aiki saboda ba mu da wanda zai wannan aikin amma aikin da duk muke da wanda zai yi to a ƙa'ida mu muna iya ƙoƙarin mu tabbatar da mu bari ba ko ya zo yi ba kuma idan wani zo yana yi ba bisa ka'ida ba muna bin sawu mu tabbatar da an hana haka ka ce yan cikin gida eh, suna bata gari tunda suna ba da haɗin kai ga waɗancan baki har ma a ha'inci al'umma me gwamnati ke yi a kansu abin da kawai za mu iya yi shine wanda muka kama idan muka kama da shi wanda aka amfani da fuskarsa da jikinsa da kuma mai laifin na zahiri duk gaba ɗaya ana hukunta su gaba ɗayansa ana hukunta su saboda wanda duk ya zo ya yi wannan da zarar mun sanar da yan uwansa ma cewa fa su ma da kansu dama suke kawo labari tunda za a naɗe za a ce me dukiyar shi wancan a ciki saboda haka ka'idodin da muke bi masu sauki ne daman takamar mutum dukiyar da yake amfani da bayansa ake dora ta kuma yana cewa ta ce alhali ya san ƙarya yake to sai ya sha nauyin banza saboda yayin da aka mane aka kwashi aka dauki kuma mataki akai shi a ƙarshe sai ya kasance ya koma titi dan ba za a bar shi akan kantin ba kenan kukan dauki matakin rufe waɗancan kantina da ake buɗe ba bisa ka'ida ba ana rufe kantin kuma muna bin ka'idoji na 'yan dabaru wadda ba zai zama an yi hargitsi ba na fito da abin da wani zai gaji in muka danne su yayin da shi wanda ake bada bayansa za a ga ya fito za a ga shi da dan canansa za a ga bayanan sannan shi kuma sai a ga waɗansu baƙi sukan zo ana nan yana aiki sannan a hankali sai a ga cewa kantin ya kai matsayin da kuma babu kaya a gurin shi ma ya tashi da gurin sai kuma wani muna bin ka'idodi wanda ake na hikimar shugabanci da ta dace da kuma tattalin arziki a ƙarshe kwamishina ka ce kuna magana da ofishin jakadanci kun nusar da su cewa ga irin karya dokokin najeriya da 'yan su suke yi misali kamar yadda na faɗa lokacin da aka yi wancan na kimanin shekara biyar da suka wuce mun zauna da lokacin ina shugabanci na cibiyar ciniki mun zauna da eh, lokacin eh, mataimakin gwamna shine eh, gwamna ne yanzu shine mataimakin gwamna a lokacin karkashin shugabancinsa muka zauna da mataimakin shugaban hudu jakadanci na kasar eh, birnin sin muka zauna da waɗanda suke da ruwa da tsaki muka tsefe abubuwa kuma suka tafi da cewa duk mutanensu in sun zo suna da ka'idoji za su sanar da su su rika kiyaye doka kuma suka amince cewa duk dokar da ba su bi ba a ɗauki matakin da shari'a ta ba da dama a ɗauka hmm. abin kawai da muka guda shine kar mu kuskura mu rika yi wanda su ma shine ba su ba a ce yau ana kama 'yan ƙasa kaza kuma a kama su da yawa a lokaci ɗaya kamar waɗansu da suke sun haɗa baki ne suka laifi alhali kowa laifinsa shi kanka sayi saboda haka sai muka ce kawai kowane lokaci mai laifin da aka kama guda ɗaya inda safe an kama mutum ɗaya a kama shi a tafi da harkarsa shi aka kama a ci gaba da kes ɗin shi kaɗai idan da rana aka samu wani shi ma haka ba za a ce a haɗo da na safe da na rana da na dare ko a kwanaki a haɗa su a ce ga 'yan gari kaza su su kaza to wannan ce ba ta daidai da zamantakewar kirki ba ta tsakanin ta hudar jakadanci ita hudar jakadanci ba ta so ka fito da abin da zai nuna yan kasar ba su da kirki shi yasa lokacin da muke magana su ma suka tuna mana cewa a yanzu fa a lokacin da ake magana akwai yan kasar nan tamu wanda suke garin su kasar su can suke harkoki da dama wanda suke sun kare dokokin su suna zaune ma ba bisa ka'ida ba sun shiga da izinin zama na wucin gadi amma sun yi zaman dindindin a can saboda haka idan suka tafi suka kakkama waɗannan sai kasance kamar ƙasar ce take faɗa da ƙasa ko take yaƙi da ƙasa saboda haka wannan al'amarin aka canji salo amma ba a fasa yin abin da zai kare mana kasuwanninmu da masana'antunmu ba da haka dai kuka ɗan ɗaga kafa kenan ba mu ɗaga kafa ba yaushe aka ɗaga kafa aka canje salo hmm. canje salo ba ɗaga kafa ba ne ranka daɗe lokacin da aka naɗa ka kwamishinan ciniki da masana'antu da kasuwanci na kano kowa sai ke ganin cewa nesa ta zo kusa wai da me ka zo ma'aikatar ciniki ne to alhamdulillah na zo ma'aikata ciniki da kishin siyar da ciniki da masana'antu gaba da kuma buɗe waɗansu al'amura da daɗewa na sa su amala domin ba dama na ikon hukuma su ne yadda za a jawo al'umma a ba su dama su haɗin kai kuma hukuma ta tabbatar da ta tabbatar da tsari na doka da kuma shari'a wanda za a tabbatar da kuma kowane ne ke so ya samu wani tallafi na kuɗi ko a yi haɗin gwiwa an sauƙaƙa hakan kuma an sa ido yadda ba za a wofantar da damar da Allah ya mana ta kyautar da ya mana na kasuwa da ta fita ko ina yawa ba domin kyautar al'umma da muke da su da kuma yalwa da Allah ya mana kyauta na ma'adanai da kyautar da Allah ya mana ta al'amarin gona da kuma kyautar da Allah ya mana na mutane masu hazaka wanda kamar yadda aka sani daga malamai zuwa 'yan kasuwanmu Allah ya mana kyauta mai tarin yawa ta mutane wanda Allah ya wa alfarma Allah ɗaga su ya kasance sun shahara a duniya duk da yau din ma da muka yi bayan waɗancan zaka fi ka ce alhassan ɗan tata zaka faɗe su ka fito sai kasance a yanzu ma zaka ce alhaji aliko gote shi aka ce ba ma mai kuɗin najeriya ba ne a'a mai kuɗi ne duk wani baƙin mutum shine na farko wanda ya fi kowane bakin mutum a duniya yawan kuɗi har da baƙaƙen da suke cikin amurka aliko dangote ya fi su kuɗi Allah ya ɗaga shi akan wannan tsari to waɗannan kyautuka da Allah ya mana da kuma tunanin da kullum nakan duba irin yadda an mun je fage a matsayina na shugabanci cibiyar ciniki ta Kano mukan je da mutane birnin Sin mu je India mu je Amurka mu je bangare daban-daban na ƙasar Nasara mu je mu nemi haɗin gwiwa mu nemi mu amfana daga cikin abin da kasuwanninsu da masana'antu suke bayarwa abin da na fahimta a lokacin da dama daga cikin mutane da mukan tafi da su ba su da cikakkiyar fahimta na inda kasuwancin zamani yake kuma yadda dama wanda suke masu kuɗin da yawa ba su san inda zamanin yake ba masu kuma sanin yadda zamanin yake su kuma ba su da jari da yawa sannan kuma al'umma ta dan koma baya saboda an samu ɗaukaka da can an zauna lafiya sai kasance kuma cin amana da rashin kirki dan yawa a cikin mutane ya kasance ba a iya samun haɗin gwiwa da ya dace waɗannan tafiye-tafiye da muka ta yi muka ta ganin cewa lallai daga cikin abin da ya zama wajibi shine ci gaba da wayar da kan mutane da koyar da su inda duniya ta fuskanta da jawo hankalinsu na san cewa wanda ya gyara ah, ya sani kuma kansa ya gyarawa ah, mugunta kuma fitsarin fako da sauran irin waɗannan al'amuran wanda alhamdulillah muna ta ƙoƙari na yin wannan da kuma ba da tallafin hukuma wannan ah, su ne kaɗan daga sannan ba kuma gwamnati shawara da can shawara muke ba yanzu kuma shine sai a sata a faifai a duba Abin da abinda kuma da jawo hankalin wanda suke da ruwa da tsaki su faɗa mana kuma an samu takardu kullum takarda ce ake karba a cikin ana tebur ma yanzu ina takardar da wani mai sha'awar ya ba da gudunmuwarsa ne da za a gyara waɗansu al'amura ga ta nan ya rubuto mun sami irin wani takardun da dama in ta zo sai a zauna da daraktoci da ƙwararru ma wanda suke ba ma'aikata ba a duba a ga me abin ɗauka me za a gyara wanda ya rubuto kuma idan ya dace a kira shi ma a sake zama da shi da ƙara sanin inda aka fuskanta to da can nima sai dai na rubutu na aiko yanzu kuwa in na karɓi takardar duk wanda yake da irin wannan tunanin na da naga takardarsa to ina jin daɗi domin na ga wanda yake da kishi yake son ya taimaka al'amura saboda haka muna yin waɗannan al'amura muna bin matakai da dama daga irin abin da na taho da shi din kuma alhamdulillah ana samun faraga yau mun kafa department sashe na musamman akan al'amuran ma'adanai muna kokarin mu ga daga cikin irin tunanin da aka zo da shi al'amuran yadda za a faɗaɗa al'amuran shakatawa ta hotel inda ake yin zama da abinci da sauran al'amura saboda haka akwai al'amura da dama da aka zo da su kuma alhamdulillah an fuskance su. Jama'a a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda mu ci gaba. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya. Yanzu kuma ga shashin wasu daga cikin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar da Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar sojin saman Najeriya ta tura dakarunta ramar kumar Sardauna a jihar Taraba domin tabbatar da tsaro. Jaridar ta ruwaito babban hafsan sojin saman Najeriya Air Vice Marshal Sadiq Abubakar na cewa rundunar sojin saman ta Najeriya ta tura dakarunta na musamman da hamsin a karamar kumar Sardauna domin tabbatar da tsaro sauran yankuna da da rundunar sojan ta sama ta kafa dakarun nata na musamman sun hada da karamar hukumar doma a jihar nasarawa da karamar hukumar agatu a jihar benue sai kuma jaridar leadership hausa ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yobe ta ware miliyan 65.5 domin masu karamin karfi a azumin bana jaridar ta ruwaito cewa a shirye-shiryen tunkarar azumin watan ramadan na wannan shekara gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya amince da ware naira miliyan 65.5 domin shirya abincin bude baki ga masu karamin karfi a kwanakin azumin watan na ramadan a wasu cibiyoyi na musamman a duk faɗin jihar jaridar ta leadership hausa ta ruwaito babban jami'in yaɗa labaran gwamnan malam abdullahi bego yana bayyana cewa za a kashe waɗannan kuɗaɗe ne wajen shirya abincin buɗe baki ga masu azumin tare da sauran ayyuka da suka jibanci azumin irin su gudanar da wa'azi da tafsiri wanda ma'aikatar harkokin addini a jihar za ta sa ido wajen gudanar da su sai kuma jaridar daily trust jaridar kuma da ta ruwaito rundunar hukumar tabbatar da tsaro na farin kaya civil defense na cewa ta tura dakaranta dubu biyu jihar jigawa domin tabbatar da tsaro a ziyarar da shugaban kasa muhammadu buhari zai fara a jihar a yau jaridar ta ruwaito kakakin rundunar a jihar ta jigawa adamu shehu na cewa hukumar ta tsaron farin kaya civil defense ta shirya tsaf domin ziyarar kwanaki biyu da shugaban kasa muhammadu buhari zai fara a jihar ta jigawa ya kuma bayyana cewa an tattaro dakarun ne daga makwabtan jihohi na kano da bauchi a jihar ta jigawa domin tabbatar da tsaro da kuma doka da oda a ƙarshe sai jaridar the nation jaridar kuma da rawaito cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya taya ministansa mai kula da karafa da kuma ma'adinai kayo kayode fahimi murnar lashe zaben fidda gwani na jam'iyyar apc domin takarar gwamna da za a gudanar a ranar 14 ga watan yuli na wannan shekara a jihar ta ikiti a wata sanarwa da mai taimaka sawa shugaban kasa ta fuskar yada labarai garba shehu ya fitar ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya yaba da dukkanin 'yan takarar da suka gwabza a wannan zaɓe tare da buƙatar su haɗa kai domin samun nasara a zaben gwamnan da za a gudanar a nan gaba kawai dai fahimi dai ya kasance tsohon gwamna a jihar ta ikiti kafin ya sha kaye a zaben da aka gudanar a shekaru hudun da suka gabata ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan babin jibrin murai amurka daga Legas. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya jama'a VOA. Mai magana Mansur Isa Fagalawa daga nan kanan Daba, Najeriya. Da Allah VOA ku miƙa min wannan sako ga mai girma gwamnan jihar Jigawa, Alhaji Badar Muhammad Talamis sakamakon ziyara da shugaban kasa janar muhammadu buhari zai kawo jigawa muke roƙonsa alfarma da ya biyo da shi ta hanyar da ta tashi daga kano zuwa babura domin wannan hanya tana buƙatar agajin gaggawa matuƙa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOA America mai magana Habi tsohon sarki daura jihar Kaduna a Najeriya. Ina so ku bani dama domin in yi kira ga gwamnan jihar Kaduna Nasir El Rafa'i akan wata magana ta faɗa a cikin jaridar Aminiya ta ranar Juma'a sha biyu ga wata. A gaskiyar magana ba su Nasir El Rafa'i mulki ba daidai ba ne ba. A ce gwamna ya fito cikin jarida yana tsinewa wani wannan gaskiya ba a yi daidai ba. yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban amurka donald trump ya ce yana duba hanyar ganin kamfanin fasahar nan ta kasar china ya koma bakin aikinsa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan da dokokin kasuwancin amurka ya durkusar da kamfanin dama amurka ta yanke fitar da kayayyakin da kamfanin zte ke samarwa da wurin kashi 25 wanda kamfanin zai yi amfani da shi wajen samar da wayoyin hannu da sauran ayyukan da ya shafe shi amurka ta ɗauki wannan mataki ne akan kamfanin na zeti bayan ta kama ta kirkiri tana amfani da fasahar amurka wajen garwayawa da nata fasahar jamia a kasar afghanistan sun ce wasu mahara dauke da bindiga ciki har da 'yan kunar bakin wake sun afkawa wani ginin gwamnati da ke gundumar nangahar a gabashin kasar jiya lahadi suka kashe mutane goma sha biyu kana suka jima 42 rauni masu sauraro da aka kawo karshen shirin a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za ku ji wata tawagar abokan aikin mun allah da da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu madadin shiladen ibrahim ayawa ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai mu john ellison mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc